إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أعوذ بالله من الشيطان وصحبه وسلم وبعد jiya in ba mance ba ma ambaci jerin annabawa waɗanda suka samu matsala duk suka mai da al'amari ga Allah kuma Allah ya yi musu mahita su duka annabawa nan tun daga annabi musa da haruna zuwa ga annabi ibrahim zuwa ga annabi ludu zuwa ga annabi sulaimana da annabi dawudu da annabi sulaiman zuwa ga annabi ayyuba zuwa ga annabi isma'ila da zilkifili tare da ayyuba alaihi salatu wassalam zuwa ga abin nan zuwa ga zannuni wato yunus ibn matta wato da kuma annabi zakariya da annabi isa duka annabawan na addinin su guda kuma kan su haɗe yake ba su hasada da juna ba su ƙiyayya da juna sun haɗa kansu wuri guda dukansu kan su haɗe yake kowa matsala ta samu ga Allah yake huskanta bai cewa wane yallaka min wane ya wace min jama'a wane bai kamnata ba su da irin wannan duka kan su haɗe to shi na yace sun ma akaba ta'ala ala jami'i ma ta kaddama sannan Allah ya taƙibi akan duk abin da ya gabata bilgar da shamili ga abin nan bukata wadda ta haɗe da abin nan istiradat ga wa'annan abubuwa da suka gitta yace inna hadihi lalle wa'annan jama'a ai almilla addinin gar suke bisa gare shi allati da ilaiha al'ambiya wadda annabawa suka yi kira zuwa gare ta ta wannan addinin almazkuru na annabawan nan da aka ambata wa gairuwan da waninsu kun ga addinin gar sun kai kira gare shi ummatukun ita ce addinin ai millatukun ayyuhal mukhadabun shine addinin ku ya ko abokan magana masu karatu da masu sauraren karatu ai yajibu an tatamassaku biha bil quwwa ya zama wajibi ku yi riko da wannan addini da ƙarhi ku haɗa kan kuri guda wadda kun ka ga annabawan ga sun haɗa kan sauri guda to kuma ya ku musulmi ku yi dauriya ku daure ku yi dauriya ku daure ku haɗa kan kuri guda babu wani abu mai muhimmanci ga ɗan adamu kamar abin nan ba shi haka da babu wani abu mai muhimmanci ga ɗan adam wato ga ɗaya adamu bayan musulunta babu abin da ya muhimmanci kamar haɗa kai wuri guda ku haɗa kan wuri guda ummatan wahidatan ku zama al'umma guda wannan ita ce addinin ku addini guda halin lazima ai hal kaunikum ummatan wahidatan lokacin da kuka zama al'umma guda fil addi cikin ƙasa dukan ku kunce Allah guda kuka kira gare shi kowa tashi cewa yake yana kira zuwa ga Allah to abai Allah da gaske mana saboda haka ku zama al'umma guda wato halaka wani ko ummatin wahidatan ka lokacin kasancewa ko al'umma guda fil a cikin ƙasa lirabbin wahidin ga Allah guda fi sama'i wanda yake cikin sama fi sama'i wal a cikin sama da ƙasa duka Allah guda ne la ilaha gairu babu abin bauta da gaskiya sai shi wala ma abu da siwahu babu wani abin bauta in ba Allah ba Allah ya ce ku haɗa kanku guda al'umman manza Allah ne ake karanta mu Qur'ani Allah ya ce ku haɗa kan kuri guda ya ku musulmi wa ana rabbukum in ku haɗa kan kuri guda ni ko Allah guda ni ne ubangijin fa abudu ne ku kadaita ni da ibada ai wahidu ne fili ibada ku kadaita ni ga ibada saboda ka ku yi hankuri ku haɗa kan kuri guda kuna da wanga in yaji ya azawa addini ya ce Allah ya ka kira gare wanga ya ce Allah ya ka kira gare to ku yi kokari ku dawo ga Allah baki daya mana a bar tunani in na yi in wani ya zama gaba ba zan samu kaza ba ku bar tunani haka na Allah ya ce wa ana rabbukum ni ne Allah ku saboda haka ni ka bayowa ni ka hanawa ni ka girmamawa ni ka ajiyewa ni ka basuwa ni ka hanawa ni ka ɗaukakawa ni ka kaskantawa ni ka kashewa ni ka rayawa wa ana rabbukum ni ne Allah ubangijin ku haɗe kan kuri guda ku abudu da ku bauta mini saboda haka ku sa hankuri kun ga annabawa sun sa hankuri ga matsalolinsu ko ka ga ba za ka samu wani mukami ba ya hankuri dai kan al'umma shi haɗu Allah ne Allah ku guda ya san da kai kun bai mancewa da kai saboda rahamarka Allah ka hada kan musulmi wuri guda ya Allah ka hada kan musulmi wuri guda ya Allah ka hada kan musulmi wuri guda musamman ahli sunna ka gusar da jayayya da fada da juna tsakanin su saboda rahamarka Allah kai mana wannan taimako to Allah ya ce bayan an yi haka da ku wata kattahu amrahu wa taqatta'u amrahum بينهم كل إلينا راجعون وبعد استعراض أدلة التوحيد بايا جت أدلة توحيدي لله الله وتوحيد ربوبيتي ده توحيد ربوبية وإلهية الرسالة ده كليت أبنا منزنشي wa inayatul lahi bir rusuli da bayyana cewa Allah na nafake da manzanni ne ko kaga ya ba su rashin lahiya kakkai zaton ya je wanda suna yana nafake da abinai ko kaga ya kyale makiya suna cin zarafinsu yana nan kula da abi ne radda ya ga ana son a wuce iyaka yanzu mutum na gane ba kowa na ba shi to bayan ya nuna mana wannan wasu da irin hankulin da aga manzanni alal mihani ga jarrabawa wal balaya da masibobi wada a watan nasi da kokarin kiran mutane ilal millati da zuwa ga addini na gaskiya a sabita tabbatacciya wannan shine ayyukan na maka lissafta na annabawa saboda haka haka aka so kowa ya dama, ko mutum ya kalle kawaka in ka toho ɗan gaskiya hudu gaskiya ga abin da ya shafa ko mutum ya kashe babanka in ka toho ɗan gaskiya hudu gaskiya ga abin da ya shafa kada ka ketare iyaka faɗi gaskiya ko mutum ya yi ma wani abu kai dai faɗi gaskiya tsaya ga abin da Allah umarci ka aikin annabawa ke ba ku ji annabin da ya kauce ma iyaka ba duk da cin zarafin da an kai musu to kuma ku daure kuma ku daure ku yi abin da an kasa ku kada ka ɗauki membarin wa'azi wani fashe fushi wani ya yi malahi ya ba ta mare ka hau membarin wa'azi ka ce wa mutane wa'azi za a yi ashe ba wa'azi za a yi ba fashe fushi za a yi to ba a son hakan eh don kai kana da wannan dama kana iya tara mutane ka hau membari ka ci zarafin wanda ka ga dama ka sani ba ya kai ɗan adamu duniya ta in yau gare ka take gobe ga ba gare ka take ba gobe ga wani take in yau kana da zamar da zaka ci zarafin wani ka tara jama'a kawo mimbari wata rana kana gani ana yi ba da kai bawa saboda haka ya tara da duniya ku hada mutane abin da Allah ya umarce ku to bayan wannan akabara ta'ala halan nasi sai Allah ya ba da labari ga halayen mutane al yawma yau wa halin kiyama da kuma halin su ranar kiyama faƙala wata kattahu ya ce suka yayyanke al'amarin su ai ba'adul makadibi yake magana da su wato suka yayyanki a marahun bai nawa al'amarin su tsakaninsu a yi tafarraku fi amri dinin duk da ana ta magana tun ɗabi inna hazi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun malan duk da haka suka rutsa kai wata kaddau amran suka wawace al'amarin su guntu guntu suka wawace suka wace haɗin kansu sun ka gi tsayawa su haɗa kan suka mawa da aka umarce su abu bai kai bai kawo ba sai ka ga mutum ya koma gihi yana ta faɗa yana ƙoƙarin ya wace kan mutane abu bai kai mai kawo ba kuma ba ma na addini ba wani shi an kata ba wai walakanci an kai mai ai haduwar gaba ta gaskiya ta abuwan layi. wallahi na gane akwai wata manawa ciki wai don an taba shi to yan mutane sun ka taba ka in ka kibin umarnin allah allah ka taba ka da kai ne da kai ne shi ka taba ka in dai baka bi umarni ne ba saboda haka ku yi hankuri ku bar wace al'amarin ku amma su ba su yi hankuri wata kaddawa amuran suka wace al'amarin su ai amra tafarraqu bi amri dinihim sun kararraba ga al'amari addininsu. su mukhtalifina suna sassabawa bi ansara yahudu hizban kun ga yahuda sun kasu kashi kashi da kashi guda suke wa nasara hizban nasara sun kasu kashi kashi wa bi kulli hizbin ahzabun cikin kowane kashi akwai kashi-kashi daban ciki kuma wabil islam cikin musulunci ma ga sunan fata sun rarraba alfiraka wato kashe-kashe daban-daban wasaru shi'an suka zama jama'a daban-daban duka wannan rabuwa tana faruwa bisu isaniyin saboda muna aikin su. muna aikin shugabannin al'umma ita ke rarraba su duk su wawace ko a cikin fatin siyasa kan gaba ta yawa da wasu to masu shugabancin nan ba su iya ba suna daga wa'annan na da jagororin nan shi a dalilin rarrabuwar jama'a saboda haka ba daidai yana ba in aka ga irin wa'annan ya faru gyarawa a kai in ko mutum bai gyara ba Allah ya ce kullun kowanne daga cikin wa'annan da sun rarrabu din nan kullun raji wani kowa ai wurin mu za su dawo ai wani jazihi bi amali ai kowa na nan ta wurin mu zai dawo kuma zai gane kuri ne don za mu saka ma kowa da abin da ya aikata don haka ko aike ka ci mutuncin wani ka ka ci mutunci ne kana gane kurin ka don rada za ka koma wurin allah ba da wannan da ya aike ka za kana ba ba da shi za kana ba kai dai za ka tahowa wa man yi amal min salihati فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ومن يعمل من الصالحات دون لا أيكة أيكي نقري لكتك أيكا ما سكيو وهو مؤمن سد يا أيكي نقري ينا مؤمن دا أيكي بي زمان نقري سي أما شيازا يا إيماني دا الله فلا كفران لسعيه توبا أيكي مي أيكي ني با أكركري مي أيكي ني أي جهود با أمسو أيكي ني ba a musu lissahi ga aiki ne wa inna lahu katibuna mu za mu rubuta aikin na mutum ya aikata tare da imani bi anna amara anna amara al-hafaza shine mu ba da umarni ga mala'iku masu hafu bi su rubuta aiki ne ko jaziya alai in kiyama ta sai mai mai saka mako ga aiki ne wa haramun ala qaryatin wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un wa haramu ala qaryatin kuma haramun ne ga mutanen alkarya alakana wanda muka halaka ta ai aluha wallahi la wani su a ce wai ba su dawa a ce wai kun mutu bai tashi ba gaskiya na ba haram ne a ce kwan mutu bai tashi haram ne a ce kwan mutu bai tashi annawan layu layur jahuna a ce ba a dawowa da su wurinmu ai mumta nawa adamu ya hana dawowa su wurinmu abuna hananne lalle za su dawo ilal hayati zuwa ga rayuwa bil da tashin kiyama cewa wai mutane in sun mutu ba su dawa ba gaskiya na ba kon mutu sai Allah ya tasai saboda haka kowa sai an saka mai da aiki ne ku yi kokari ku sa hankuri a cikin zukatanku a daure mu daure mu ayyuka na kwarai wanda ya yi na kwarai da wanda ya yi mugu kowa wurin Allah za a ta da shi kuma tsakani da allah allah shari'a zai yi ba irin ta duniya ba shari'a ce ta gaskiya wanda ya zo da abin kwarai a bashi abin kwarai wanda ya zo da mugun abu a bashi mugun sakamako shari'a ce ba irin ta najeriya wanda wadda za kana da manya ko ba ka da gaskiya a ce a dan fatin muna can babu fati babu fati saboda kwattawa abin da duk ya zo da shi shi za a biya shi za a biya saboda haka kun ga saboda zahin ita wannan rana Allah ka tara mutane ya ce limanin mulkul yau sai su ce lillahi alwahidul wa wa'adda mulki ya ce sai su ce Allah guda wanda amma buwa ya ce to ku saurara ku ji sanarwa ta karshe al-yawma tujza kullu al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma الله سريع الحساب الله ya tambaya wa adda mulki yau da kansu sun ka wadi sun ce kai adda mulki ya ce to ku saurara ku ji al yau mai yau kiyama to ji za kullu nafsin ba bai ma kasabat kowace rai yau ana saka mata da abin da dai karka cewa ne aikar kowa aike ka sai a yi ma sakamako da aikin da ka yi mai gidanmu na ba mai gidanku ba ko ubanku na sai an yi ma sakamako da aikin saboda haka kowa sai ai mai mako aikin da ya aikata Allah ya ce la zulmal yau yau babu zalunci babu zalunci yau yau ba duniya ba ce lahira ce inna Allah sari wal hisabi kuma lalle Allah mai gaggawa hisabi ne saboda haka ku yi kokari mai ta hankuri mai ta hankuri mu yi abin da an ka samu bar abin da an ka ce mu bari Allah ya kyautace karshen mu hatta idza futiha ya hatta فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون sun koma ga abin da zai kada su ai sun kawo da kai an game da tanadi ga sha'anin ranar kiyama bil iman don abin da a tanadi ga sha'anin ranar kiyama a gyara imani to ba su gyara ba hatta har zuwa lokacin da ai gayatul falacin nasi mutane sun rabkana kwarai hatta wato an amrul kiyama ba su bari ba ba su bar rabkana ba hatta idza futtiha ya juju futtiha bi tashdidi ko futtiha bi takfifi hatta iza futtiha ya juju wa majuju sai da an ka bude kowa ya juju ma juju sun kai to bil hamza wa qira'a bi tarki ana cewa ya juju ana cewa ya juju shi ya juju da majuju ismani a ajami wato alkahafi suratul kahafi suna nan suna ta tonon wannan rami suna nan suna ta tonon ramin ba su bari sai radda duniya allah ya rubuta mata tashi sai su ce yau insha allahu muna tone shi shi kenan sai su tone sai su shigo cikin jama'a su bindiga ba ta yi musu su duk wani makamin duniya bai musu duniya ba ta tanadi makamin da ka iya kashe dan ya juju da ma juju guda ba ko guda duniya ba ta iya kashewa kuma su abincinsu mutane mutane a abincinsu amma ba su zuwa wajen da masu bautawa Allah suke masu bautawa Allah na gaskiya to ba su zuwa wurinsu amma duk inda wani mai bin son rai ne shi ga ibada ta to shi a abin kalacinsu to lokacin da sun kafu to lokacin tashin kiyama ya yi wa fatahu min ce kubra bude wannan ramin nasu yana cikin alama babba da gurbin kiyama ga kusanta kiyama wa min kulli hadabin su bisa kowane tudu haɗowa suke yi ai murtafi min al'adu wani wuri madaukaki na ƙasa mai tudu yan silu na gaggawa suka yi nan da nan kaga sun haye shi komi tudun wuri nan da nan sai kaga sun haye kuma kowannen su kunne na yayi shi girma Mayyana amma kowannen su kunne na yayi shi girma kunne biyu ga kowane. amma kowane kunne guda ya yi shi girma da kunne guda ya kashe hida da kunne guda ya ka lullube a duka shige cikin kunne ne yi cin mutane dai annan kuma duk wanda bai kama Allah ba sai ya juju da majuju sun canye shi ne ya maganin su ibada ibadar Allah an maganin tun da kun ji an ce inda masu ibada suke ba su zuwa can to maganin su ibada sai mutum ya rika Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tsare shi daga yesu don na babu abin da ka yi musu yawa ga yesu kuma sun yi mutane yawa wai ko sun ce mutanen duniya ba su koshi don sun yi mutanen duniya yawa to inda duk ga wannan lokacin da sun ka fara kullu to tashin kiyama ya yi kusa wa katarabal wa'adul haqqa واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا كنا da وقتل الوعد الحق الكوري نغسكي هذا da ya matso in ka ga in ka ji labarin ya juju da bajuju sun fara bulla inda za su bulla kasashen da duk yahuda da nasara suke can za su fara bullowa shi yasa kuka ji an ce za su fara bullowa filistin can inda yahuda ka kokari su zanna sadda za su bullo yahuda sun taru sai su zo ɗaya rana su yi musu abin nan sai kalati da su shi yasa kuka ji hadisi ya ce can za su bullo ai shi na suka ta kokari suna hada da mutane yanzu sai an musu mazaunin alkawarin Allah na zai cika duk ga sun taro da nan duka sun taro to kaka kwantar da ka duniya ta kusa shi yanzu ya ji ya ba da nan ta wurin wurin nan don su ba abincin su an manyan abin hadiya gare su to idan abin nan suka zo lokaci na gaskiya ya yi kusa ayyau mal kiyama wato ranar kiyama Wai bai zahiya alƙisa sai ga yadda kisa take shahisatu absarul ladina kafaru idanun kahire ta manya manya don kahire suka ci ba musulmi ba idanun kahire ta yi manya manya bi zalika mai a cikin wannan yini li shiddati saboda tsani tsananin sa na suna cewa ya wailana ya kai mu ai ya halaka mu kada na fi duniya bi gablatin min hadal yau lalle can duniya mun zamo cikin rabkana game da wannan yini ana ta gaya mana shi mun yi banza da shi mun ɗauka ai shi mai wa'azin nan ko shi don bai samu kasana ba ai da yayi kama wanda kake ta jin wanda da tawa yi yana kokari ya ba da sunan mutane suka ce balko na zalimi na ambusan a amu dai mun zalunci kawunan mu ita ka bibi na larusul saboda mun kare ta manzanni saboda haka ai manzanni sun zo da hujjoji da dalilai bayanannu kamar wanda manzan Allah ya zo da su bayyanannu malamai na ta yi da sako har koyaushe amma dalibai sun ki gyarawa sun ƙi waiwaiwa su dibi baya sun ki kulawa da abin da ake faɗa musu saboda haka suka ci lalle su sun zama dalibai da kansu suke faɗi a yau Allah ya ce to ku gama magana ku duka in na innakum mata abu innakum wa ma ta'buduna min دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم أيها الكفار لليكم يا كفار وما تعبدون من دون الله da abubuwan nan da kuke bauta wanda ba Allah ba ai abin nan a gairihi wani Allah min al-ausani na gumaka da sauran abubuwan bauta duka abinda aka bauta wanda ba Allah ba ya yarda da bautar da an kai mai to duka ya an tattara su jihar jahannama makamashi na nashin wuta jahannama ai wa Kuduwa makamashi na hasata an tulla duna ku za ku shiga cikin wuta da nuna biya za ku shiga maganar kawo uzuri yau bata taso ba a nan duniya kaka ba da uzuri ga Allah ka tuba ya ansa lahira ko ka tuba ya ansa tuba lahira lauka na ha'ulai lauka na ha'ulai فلما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء الأوثان da a cewa da naga gumaka da kuke bautawa da sauran abubuwan bautarku wanda kuke bautawa kuna cewa ita ma ai tana da albarka ta cancanta a bauta mata to da a ce abubuwan bautar nan naku alihatan kama za amtu su ma alloli na wada kuke cewa ai da ma waraduwa da ba su shiga cikin jahannama inda a ce wa'annan da kuka bautawa gaskiya ne alloli na Allah kan bai shiga jahannama Allah kan ah, ba mai kone shi don shi a mai kone jama'a wa kullum min al-abidin wal ma'budin kowanne daga cikin masu ibada zuwa waɗanda ake bautawa al-ma'budin waɗanda ake bauta da al-abidin masu bauta fiya khaliduna dukkan su za su shiga a cikin wuta su dawama har abada ai ba dawama za su yi ciki saboda haka duk wanda kuke gani ana bauta ku bar ganin girma ne ku nemi girma Allah ya yi girma ne tunda Allah ya girmama kansa ya ce bai yarda da shirka ba to duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba Allah ya yi alkawari sai ya kone wannan abin kuma ya kone mai bauta mai saboda haka a yi kokari a binciki yadda ake bautawa Allah a ci gaba da bautawa Allah gwargwadon wadda an ka gane haka Allah ke so a bauta a yi ta bincike har a gane duk wani abin bauta wanda ba Allah ba to dan wuta na duk wani mai bauta ga wani ba Allah ba to dan wuta na kowane mutum na ya Allah ka tsarkake mana imanin kuma ka kyautace aqidan mu ka kyautace halayen mu ka raya sunna ka kashe mu ahalis sunna ka tada mu cikin ahalis sunna saboda rahamarka su wa'annan da aka bautawa da masu bauta lahum fiha zafirun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un lawan biya zafirin suna da wata murya ta tsanani wato ta kuka ciki suna ta nishi cikin wuta lawan biya la su ma'una sha'ayin sun shiga wuta ba su jin magana kowa da ta giriya ne a saboda tsananin huruwarta kuna dai ganin wuta in an ka hasa ta an ka ɗebo haki ko itace ko kara wayanda sun ka bushe kwarai an ka samu ta kuna ganin har wata buɗa ta kai wani kuka ta kai kuna jinta to haka nan wata jihar na makayi an ka samu ta waɗanga mutane to bayan an kada su cikinta su da a cikinta wani biya la ya na shai'a in suna cikinta magana kowa ba su ji da ta na saboda tsananin tafasarta walan makanar ma'abudina layi salihi to lokacin da yake wa'annan da aka bauta bayan Allah ne salihai kun san bauta tana da yawa Allah ya ce abin nan addu'a ibada ce kamar wada ya faɗa addu'a ibada ce duk wanda ya tuntube ya kirwa ne ya ce ya faɗi sunan wani ya ce wani ko wani na ko ya ce inda kabari ne na wani ya wani ka taimaka mini to ya bauta mu wannan mutum? to wannan bauta da ya yi mai ranar kiyama za a zo da mutumin nan da ya bautawa a zo da shi a zo da wanda an ka bauta da wanda ya yi bauta to lokacin da waɗanda aka bautawa ibadullahi salihin ibadullahi salihun bayan Allah ne da mafi da Isa almasih misalin annabi Isa almasih alaihi salam wa Uzairu da kuma abin na na Uzairu wato abin na na Uzairu sunan abin na na suna annabi ne wal mala'ika da kuma mala'iku lokacin da yake su ne ake bautawa a karajahun ta'ala tunda Allah ya ce da mai bauta da wanda aka bautawa duk yan mutane. to da akwai bayan Allah waɗanda an na kwarai kuma an riga an bauta musu sai Allah ya hidda bayan Allah na kwarai min bayyana hulun nara daga cikin waɗanda ke shiga wuta faƙala innal ladina sabaqat innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'a يشهدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون wato akwai wani mutum ana ce na nadar bin haris shi yaman yake zuwa in ya tafi yaman sai ya samu tarihi na malaman yaman a jama'a sai ya ɗauko in manzo Allah ya yi wa'azi annabi na wa'azi alamis alamis duk alamai annabi na hita wajen wa'azi to in annabi ya yi wa'azi ga wannan shi ya wagga alamis shi ko rana wata yau kenan alamin mai zuwa to shi ko shi ka wa'azi nan wurin da zuwa ne sai ya tambi mutanen shi yadda muhammadu ya zo shekarar jami'a ce sai a haɗa mai to akan Muhammadu za a wa'azi yau walwala ayoyin Qur'ani da hadisi shi za a yi da tarihin ajamawa a kawo tarihin ajamawa walwala Qur'ani aza ya kai abin na yiwa Malam haka ake da shi da annabi kwarai har wata rana annabi ya yi wa'azi a wata shiya ta makka wadda shiyar shiyar manya ce manyan kahirai a wurin sai annabi ya wazi ya ce innaku wa mata abuduna min dunillah hasabu jahannam lalle da ku masu bauta wani wanda ba Allah ba da nan da kuka bautawa don makamashin jahannama an tullawa riduna duk za ku shiga jahannama to wannan magana da annabi ya faɗi yana zuwa sai an ka faɗa mai ita ya ce to ai madal shi ya ce haka na haka ce eh ya ce to ina yahudawa suka ce gasu ya ce ku yadda a sa kuta da ku da uzairu ai ya ce uzairu annabi na kuma ya ce wanda duk an ka bauta wa dan na to ku rike uzairun akai ku wuta tare da uzairu ina zara suka ce ga su ce kuko ya ce duk wanda aka bautawa ba Allah ba dan na to ku yadda a sa ku wuta da ku da annabi Isa ina laraba suka ce ga su masu bautar mala'iku yace ku yadda a sa ku wuta tare da mala'iku ce ai Muhammadu ya gama da kai na yau ya ce na Allah na kuma ya ce yan uwa ne annaba duk yan wutana malam ya yi ta wa'azi ana ta kuwa ya samu sa'a Muhammadu. ana ta kuwa ya samu sa'a malam bayan ya gama wa'azi annabi bai taba yin wa'azi ya koma dawowa don shi raddi ga wani ba amma ranar Allah ce ka koma wurin na ya ta kewa. da annabi ya koma wurin sai ya maimaita wa'azi ne na shekaran jiya sai ya ƙara da cewa innal ladina sabaqallahu minnal husna lalle waɗanda ayyukansu masu kyautar gabata a wurinmu irin annabi isa irin annabi Ozairu, irin mala'iku irin bayan allah salihai waɗannan kam ula'ika an hamu ba aduna waɗannan an nisanta su ga wata su ko ganin ta ba la ya sama wuna hasisa ba su jin mocinta ai sautawa miryarta wawan fi mashaha an fi khalidun kuma su za su da wama cikin abin da rayukansu take sha'awa wato Allah zai ba su aljanna kuma su waɗannan mutanen kirki din waɗanda an ka bautawa la ya hazunuhum al-faza'ul akbar la ya hazunuhum al-faza'ul akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum هذا يومكم الذي كنتم توعدون annabi ya ci gaba da bayanin mutanen nan na kwarai da aikinsu ya gabata wa ma abin na na mansubun bi uzkur muqaddaran qablahu wa uzkur ka ambaci yawman abin na na abin na to bakin wancan abin na la ya hazunu murfaza wal akbar tsoro mai girma baya ba su tsoro baya bata musu rai tsoron ranar kiyama ba su cikin masu jin tsoro ranar kiyama wa huwa an yi umara bil abdi ila nar shine babban tsoro a ba da umarni da bawa a ce a kai shi wuta to wanda duk aiki mai kyau na shi ya gabata a wurin Allah ba za a bada da wannan umarni game da shi ba kuma su ma aika daina ma magana a sa su wuta wata talaka mala'ika mala'iku ma ke tarbansu mala'iku ke mala'ika mala'ika mala'iku tana tarbansu inda khurujihim min kuburi sadda suke hitowa daga kaburburra mala'iku ma ke tarbansu suna kakkafe jikinsu ga raƙumma nan an jera musu suna hau raƙumma ga sunan kuri hisabi ba su biyowa sai akwai bukata a ce ya kai wannan annabi al'ummar kasance abinda ka faɗi ba gaskiya ba ne sai ya kare kai ne in ba haka nan ko kusa ga wurin ba zuwa bayan ba su aka bi da su kuma inda za a yi bakin ɗinsu ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah da an gama shari'a can aka bi ba a dawowa na inda aka yi sabi ko inda aka yi sabi ba a dawowa duk gudun hanfalakin da kun ka ji an ce ana yi su ba su yi kowannen sarakumi gare shi tun daga wajen kaburburan su tassa kabilu humul mala'ikatu mala'iku take tarbon su inda khurujihim sadda sun ka hito al kuburi daga kaburburra mala'iku su ne musu al-bushara ya quluna laha haza yau muku wanga shi ayyinin alladhi kuntum tu'aduna fid dunya wanda kun ka kasance ya muku alƙawari can duniya can duniya ayi muku alƙawari ku yi hankuri akwai ranar kiyama Allah zai kare ku ya girmama ku to ga yinin kun zo mala'iku na ta yi musu bishara da annabi ya yi wannan wa'azi ya hidda annabi isa da uzairu da mala'iku to ran nan na nadar bin hari ya ce wallahi allan ganin muhammadu yana ganin duk abin da muka yi ko ni mun kai sai ya shirya ya ce ya faɗa mai to ni wallahi na rage wa'azi Turan nan bai koma wa'azi ba eh, tunan nan bai koma wa'azi ba mala abai tsere ba ranar yakin badar an ka kashe shi ranar yakin badar ran nan ya mutu to haka na addini yake ku dai daure malamai jagororin addini ku haɗa mutane abinda Allah ya umarce ku kariya ga Allah take i da sakon Allah gare yake kai dai kawai faɗi abinda aka umarce ka in kayi shi kenan kada ka zanna ka yi ta wani abin da ba daidai ba don mutane ba su karɓa kira ba ba mai karɓa kira sai wanda Allah ne ya karɓa ko ranka ya ɓaci wanda Allah bai nawa ba zai karɓa ba na da rubin magana ya kai da manzo Allah bai musulunta ba kuma kun ga shi da kai ne ya ga aya ce ya ba wa Allah amma bai musulunta ba dan shirya ga Allah take in bai ta shirya mutum ba mai shirya shi to Allah kai maka roƙo mu dai Allah ka shirya mu ma da dawo sama ma na dawus sama كضي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين واتو يوم منصوب بأذكر مقدرة قبله أي أذكر يوم ندعو السماء ka tuna ko ka ambaci ranar da za mu nannade sama ku dibi sama dinga da ba mu taba ganin harkonta ba bale mu ga ta. akwai ranar da Allah zai naɗe ta gaba ɗaya da da damarsa da hannunsa na dama zai naɗe ta ma kadarun a haka kadari وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله ya بس الله يدي كما تسسن والأرض ƙasa gaba ɗaya jami'an ƙabdatu gaba ɗaya Allah ka jimke ke tauri guda yanzu daga ƙasa wagga da muke bisa gare ta zuwa ƙasa ta ƙasa gare ta ƙasa ta biyu tahiyar shekara 500 zuwa kasa ta uku shi ma 500 har kasa bakwai tahiyar shekara 3,500 kuma kun gaba musan ya kawo haɗinta wadda abin da mun ka sani zurhinta kasa shi a abin da shi abin da suna ta bayyana amma haɗinta ba musan san haɗinta ba to amma duka allah saboda girma ne da hannu guda ya ka jimfe su ya jimfe su duka tu maɗauya tun biya mini ita ko sama laula ya kai ga hannu ne shi ya sama da hannu ne amma bai jin nauyin su duk ya ya rike ƙasa ya jimke ta ya laula ya dama ga hannu ne na dama kuma duk bai ji abin nan duk bai ji wahala ba ka girma Allah ya girma kwarai Allah sai dai mutum ya imani da shi sai dai mutum ya imani da Allah amma mutum bai iya gane hakikanin abin da al'amari ne sai dai mutum shi imani ya gyara ya ce to ranar da zamu nade sama ka ɗaya sijilli kamar wanda mala'ika sijilli yake nadi, ismu malakin fi sama isadika suna ne na wani mala'ika cikin sama ta uku sijillo aka ce mai kamar wanda sijillo yake naɗi lilfile kutubi ga littafai jam'u kutubin wato jam'in littafai kama huwa fi qira'atin kama wanda yake cikin wata qira'a ai fi sahifati ibn adam inda mauti cikin littafin aikin dan adam lokacin abin nan lokacin mutuwa ta mala'ika yakan nada aiki ne in mutum ya mutu za a nada aiki ne duka sai a wuri in ba da salihi ya bari ba sai in ya zama Allah ya maimawa baka kullum yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su kan ko ya mutu manzo Allah ya ce ladasu za a rika kai ba a nadi maza Allah ya ce su ne ta salihat wanda Allah ya ce wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika sawaba to baqiyatu salihat maza Allah ya ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal walad salih da ɗa na wanda ya mutu yana ɗan ƙarami mutum ya mai da al'amari ga Allah ya yi haƙuri waɗanga su ake ce ma albaƙiya ta to in ba su ba da mutum ya mutu sai a kammala tahi ne duka sai a ruhi amma in allah ya yi mai muwabaka yana yawaita tasbihin ga to shi ba a ruhi shi kullum ko an ruhi za a bude a shigo ma da ladar abin da ka saba in kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau dari kullum to kullum za a kai ma dari cikin kabarin ka a bude littafin ka a rubuta in sau dubu ka kai kullum sai an kai ma Yan sau dubu goma kakai kullum sai an kai ma dubu ɗari kakai kullum sai an kai ma haka dai tun ana kai ana iske zunubi sai a kwatanta yawan zunubi da yawan ladaga sai a kwashe zunubi a yi watsi da shi har a kai zunubi ya kare tun da ka mutu baka zunubi lada ɗaya ta kai sai a waye gari lada ɗaya a tashi ko da ranar kiyama kai a tuwo wajen tashin kiyama kana cikin masu hawan rakumi baka cikin masu tahiya ƙasa amma in allah bai ma muwafaka ga ayyuka masu ke wurin waɗanga ba to nan na kaji an haɗin gudun mafalaki allah ya taimake mu kuma allah shi muna kariya ya ce abin na na kamar wadda sijilli ke daurewa abin nan ke abin nan nadewar littafin dan adam inda mauti walla mu fi abin nan da kutubi za'idatun wa hassanaha abin nan ittisaluha bi ma'amulil masjid abin na ta kawayatin lita'adi eh, abin nan lita'adi don karfa ga ketarewa ta shi abin nan na ma'amulu na abin nan na almasdar a abin nan kenan a arabta darba abin nan kamar inda kake cewa na hau kamar cewa ka a zaidan arabtu darba zaidin da amurin wannan shine misali ne ya kawo wato kadai da kutub wato shine ya kawo misali ne kamar inda ka ce arabtu darba zaidin da amrin wal asadu darba zaidin abin nan darba zaidin amran shine a asali wal ma'ana kadai malaki as-sahiha shine a ma'ana ta kamar wanda mala'ika ke daurewa ke nadewa a sahiha wato takarda aiki wakila an ce alkitab bi ma'ana al-makatubu duk wani abin da aka rubuta ya shigo a ciki wallamu da ya ce lil kutubi ma'anarta bi ma'ana ala wato alal kutubi akan abin da littattafai wata kadiru kaddara shi yau mana da sama a ɗayan. ranar da zamu mu naɗe sama ɗayan naɗewa misali da ɗaya sahifa kamar wadda ake naɗe takarda alama ka tubiya ga abin da an ka rubuta ko sai an rubuta takarda sai a naɗe ta in ambulan za a sa sai a sa cikin ambulan bayan an naɗe ta to yadda kun ka san kuna naɗe takarda haka Allah ka naɗe wa sama in kiyama ta yi kama bada ana awwala khalqin an adamin kama wada mun ka fara farkon halitta babu ta haka nan nu'iduhu ba'da idami haka nan muke dawowa da ita mu tashe ta bayan mun rasar da ita bayan Allah ya rasar da halitta kowa ya mutu kuma sai Allah ya komata da halittun nan ya tashe su gaba da kowa zai tashi tsirara ba hula ba riga kowa tsirara zai tashi aisha a nan wurin tattambe mai gida ta ce mai gida haka za mu tashi tsirara kuna kallon mu muna kallon mai gida ko bane ya cin muna mu mata tsirara maza na kallon mu ya ce aisha ai al'amari wato tsanani ne ya wuce wannan ai ya wani ya kalli wani ai babu wani mai iya kallon wani ranar kowa ta kai ne al'amarin da a ciki ta ciki ya ishe shi to daga nan mutum na farko da za a ba riga suna ne annabi ibrahim sai a kawo mai riga irin tawahi nashi na girmamawa ba riga irin wagga ta mutu nan ba munan ta mu su dai irin tasu riga wadda a tasu riga ta jama'a ta ta girmamawa to za a ba shi riga da wando da hula da takalmi nan take a abin nan a kwalbace shi shi annabi ibrahim an ce abin da har dalili shi na mutum na warko da an ka tufe tsakiyar jama'a an ka mai sai tsirara dattijon kai ne don ɗaya ce a dawo ga allah aka mai sai tsirara gaban jama'a an ka kada shi cikin wuta to shi yasa shi ko yau allah zai saka mai shi ko radda kowa yake da tawahi ran na an ka tube shi shi ko yau radda kowa yake tsirara ran nan da riga zai tashi dai addari ba. har da annabin mu bai da riga wannan farkon alama kowa tsirara yake saboda haka in ka je an ce wani ya ce wani riga gare mutum dubu saba'in daga ka kwasa aljihun wai aljihu ga babbar riga ta yi wai mutum dubu saba'in ya kasa wai allah na dibancin haka sai ya kwatance allah na dibancin shi maza maza irin kuma dubu saba'in ya zuba cikin riga wai ya ce ya kai aljanna ya dawo wannan karya ce ƙarya ce ko shi ta kai ne ya kai ran ko shi ta kai ne ya kai eh, ina ga riga ko shi ta kai ne ya kai wannan duka shirme na hankali ma bai dauka wannan a ce annabawa tsirara a ce ga wani mutu an ba shi riga annabawa tsirara wai ga wani an ba shi riga wanda da aljihun da ka dauka mutum dubu saba'in to ai da bai yi musu saboda haka duk wa'annan manganuna ba ka hana mutum ya sha daɗin baki ne wadda abin da ya ga dama amma dai kana karyata abin da an na karya Allah ya ce kama ba bada na awwala halkin na ido kama wani muka fari farkon halitta haka za mu mai shi ta ba da idami bayan mun rasar da shi falkama muta'addiyatun bin na'id wa damiru aidan ila awwal wa ma abin masdariya wa adana alaina alƙawari ne na gaskiya gare mu mun yi alkawari na gaskiya mansubin bi wa'adna muqaddaran qabla wa'adna adan mun yi alkawari alkawari wa huwa mu'akkadun li ne ma In inna kunna fa'ilina ma wa'adna Allah ya ce mu mun kasance masu yin abin da mun kai alkawari kun ga Allah ya alkawarin tashin kiyama ya ce gaskiya zai cika alkawarin da inna kunna fa'ilina saboda ka ku yi ƙoƙari ku yi ta hankuri sai an yi hankuri aka iya bauta wa Allah ko kayi zuciya kayi zuciya ka yi hankuri kun ga Umar Umar dan Khattabi misali Allah shi yarda da Umar Umar ya kasance kamin ya musulunta duk dan da an makka wanda bi ya kwana ya tashi makka yana tsoron Umar duk dan da ya kwana ya tashi makka yana tsoron Umar haka kai Umar ka shehiska ya fada so okazu ya ce kokowa ya taho yau ba magana kasuwanci ya kai ba duk dan da isa ya taho duk dan da ya kokowa da umar sai umar ya kase babu dan da ka yi ma umar duk cikin larabawa kasuwa ce ta larabawa duka ba ta makaraita ba to umar da karyin nan radda an ka taho sulhun hudaybiya ba shi umar annabi ya yi sulhu an ka ce a rubuta sunan an ka rubuta wannan shine abin da mun kai sulhu da muhammadu bin abdullahi da muhammad bin abdullahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwarai sha sun kace sam ba mu san ka rasulullahi ba in mu rasulullahi kake mun san haka nan kake ba mu hada da kai yace a rubuta bismillah suka ce sam bismika allahumma ita al'ada idan mun ka sani a rubuta ta malam umar yayi hushi yayi hushi har ya kai inda yake cewa shin ba manzon Allah kake ba yace shi niki shin ba musulmi muke ba mu yace shi muke ya ce wallahi waɗanda ɗaya ba su yi mana lokacin jahiliya ba don haka wallahi ba mu ba da wulaƙanci gare su ba mu rauta ka jahilin nan ka hita tsakanin mu ka gani in suna imana ko ko don suna hujja da kai suna laba a yanka suna shirya mana dokoki annabi ya ce eh hankuri zuwa Allah ce ba ne komi sai abin da Allah ya ce da wannan tsauri na Umar da komi bayan musulunci ya tabbata zuciya ta yi an kwana biyu annabi da kai ne ya kalli Umar ya kalli umar ya ce lalle musulunci yana sa zuciyar mutum ta yi sanyi hiye da gari Hiye da gari ya yi ta yi taushi ta yi taushi hiye da gari ya dibi umar ɗin ga wanda duk duniya ka tsoro yau ga umar zaune mata ta yi tana faɗa umar zaune kallon ta ɗaya kai to kun gani hakanan musulunci yake in ya tabbata cikin zuciyar mutum hankuri ya kasa mai da kyakkyawan ɗabi'u to ku yi ta hankuri sai an daure aka iya bin Allah ku daure abubuwan da muke ta karantawa a yi ta yin abubuwa gwargwadon wanda ya kamata wala na bin zaburi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ya nabi hada في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله يكي ولقد كتبنا في الزبور lalle mun rubuta cikin zabura bi ma'ana alkitab wato cikin littahi ai kataballahu almanzilata Allah ya rubuta matsayi babba min ba da zikiri wato kenan ai kutubullahi almunazzala ai kutubullahi almunazzala cikin littafin Allah wa'anda Allah ya saukar to Allah ya rubuta min ba'ad zikir bayan tunatarwa da wa'azi da shiryawa aya a tazkiru tunatarwa wal irshadi da shiryawa al makatubu bi wanda aka rubuta cikin littafin nan na zakura. Allah ya ce bayan wannan haƙiƙa mun rubuta annal abda lalle kasar ga ta duniya lalle kasar ga ta duniya annal abda duniya lalle kasar duniya aw ardul janna ko kasar aljanna ya risuwa ibadiyar salihuna bayina salihai su za su gane ta ko ana so ko ba a so lokacin da duniya za ta kare bayan allah salihai a bisa gare ta su adda komi sai an kai lokacin da aka ne azaba ga duk wanda a kasa sai a bugo da wani iska mai daɗi duk wanda adda imani sai ya rasu sai a baɗi yan banza bisa kasa allah shi ta kwankwada musu azaba amma kamar a kai can ya risa ibadiyya salihu saboda ka ku yi hankuri da abubuwan da kuke gani in kuka ga wato Allah ya bar muminai ya dauki makiya ne ya ba su jagoranci akwai abin da Allah ka ne ku dauki buta ku yi alwala ku yi sallah ku yi ta istighfari ga Allah ku yi ta roko ne gawara akwai laihin da kun kai Allah bai saba alkawari jarrabawa ya kai bai saba alkawari duk abin da kun ka gani laihi na naku sai ya jarraba ku don ku dawo kama wadda darasin jiya ya ambata ya ce bayi na salaye ga hakika su ne waɗanda za su gadi kasa almominu na muminai al'amilu na bida'a wanda ke yin aiki ga allah da da'a wa yamliku na duniya wal akhirah su yi mulki nan duniya kuma su yi mulki lahira nan duniya allah ya ɗaukaka su ya girmama su can lahira kuma ya ɗaukaka su ya girmama su ibn abbas arada ardal kufar yana ne kasar ita ce Allah zai mallaka wa musulmi yabtawa al na musulmi za su ci kasar kahire ta komo karkashin su wa hadha hukumun min Allah wannan hukunci ne daga Allah bi izharid dini ciya yayi alkawari sai ya rinjaye da addini ne wa izazil musulmi ne kuma sai ya girmama musulmi ku yi kokari akwai alkawarin Allah in kun ka bai taho ba kai na abba ba ku dai daure inda kun ka gane kurin ku duk ku gyara kwagga matsala ta samu to ya dauka laihi ne ne sai shi ta gyara wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya abu an kathir duk abin da ya same ku na musiba saboda laihin da hannun ku ta aikata ne wa ya abu an kasiri yana rangwame ga abubuwa masu yawa duk kun ka ga wani abu ya same ku ku yi kokari ku yi ta istighfari ga Allah ku yi ta tuba ku yi ta tuba istighfari bai da iyaka tuba ba ta da iyaka ku yi ta roƙon Allah gawara da dare da rana da sayar da malici cikin gari da lokacin tahiya ku yi ta roƙon Allah gawara kaɗan kaɗan sai matsalar sun ta kushi sai komi ya dawo wa abu an kasirin yana rangwame ga abubuwa masu yawa inna hadal qur'an lalle wannan alqur'ani la balagan wato yi da sakona ai iblagu zalika alwadi isarwa ne ga wannan alkawari wal hukum min Allah da hukunci daga Allah yake lil busharatin qaumin liqaumin abidin dan lil busharati dan bushara liqaumin abidin ga mutane masu ibada shi qur'ani ya zo ne don yayi bushara ga mutane masu ibada ai amili na bima unzila alaihim masu aiki bima an bima anzala alaihim rabbuhum bima anzala alaihim rabbu da abinda Allah ubangijinsu ya sauka musu fi kulli waqatin wahinin cikin kowane lokaci cikin kowane zamani duk mutanen da suka yi aiki da abinda aka umarce su alkawarin ganin Allah yana nan wal wa'adu sabitun hukunci yana nan tabbace alkawarin na nan tabbace wal hukumu munaffadun hukunci ana zartar da shi bi sharɗin amali minhu amma da sharɗi mutane su yi aiki da abinda aka sauka musu ya Allah saboda ramaka Allah ka yi mana jagora Allah ka kyautace halayenmu Allah ka kyautace ɗabi'unmu Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka sa mu cikin masu aiki da abin da ka umarce su masu nisanta abin da ka hane su nan za mu kwana insha Allah gabata in ya so zai rankawa shin zai ranka su jere ne ko kuwa yana iya raba tsakaninsu ya ranka jere ya yi. saboda duk wani aiki da Allah ya ce a yi komi na na to Allah ya haisa a yi shi gaba dai wa da Allah ka sa shi ya hilada in ka yi guda guda ba cewa an kai ba an saba amma wanda ya gaba da ya yi kalada saboda aka jerawa aka ai kun ga kamar azumin sitta shawwal azumi da aka yi guda da cikin watan shawwal ya ayin su guda guda sun yi amma yana yiwa ka yi su guda guda wani ya jera su gaba ɗaya ladar da za a ba shi kila sai ka shekara goma kana yin wadda kaka yin nan baka yi ladata ba to da yake bidata kowa da yawa haika so to ka yi kokari kun san allah cewa wa sari'u ila da min rabbikum ku yi gaggawa ga aikin allah wanda zai samar da ku rahama daga ubangijin kun ga allah so yake a yi gaggawa in ya ce a yi abu gaggawa ya ka son a yi saboda haka duk ire-iren wa'annan azumomi duk sun aka yi a yi su jere ku yi kokari ku jera don rankun da ake bin ku kuma in sittu shawwal sun zo ku jera su shidda gaba ɗai ba a daɗe da gama azumi wajen sittu shawwal ba a daɗe da gama azumi wanda ya azumi talatin ko ishirin tara jere shidda gaba ta ya kamata a daure allah shi mana jagora alga malam ko ya halatta ga wanda ya fitar da zakka ya baiwa matansa na aure da kuma mahaifiyarsa wani sashe daga cikin zakka a amma ya ce ko ko guntu ba a bata ko naira guda ba a bata mata ne ko naira guda ba a basu duk wanda yake ciyar da shi kai an ka dora ma ciyar da shi to ba a bashi zakka kuma kafara irin wagga da muke ta magana wanda muka ta darasi kanta ba a bashi kafara duk sadaka wadda a ta wajibi to wanda an ka wajabta ma ciyar da shi ba ka ba shi ba a ba mata ba a ba uwaye ba a ba kannai kanana wayanda duk ciyar da suna dawowa gare ka eh ba a ba ɗaya duk ciyar da su yana dawowa gare ka ɗaya mahi yawan malamai sun tayi cewa ko manya don ɗanka ko babbana in ya kasa lalura ta samai ya kwanta ɗaki bai iya hitowa lalura nan tana dawowa gare kai ka ɗaukar ta to duk wanda lalura ta ga shari'a tana dawowa gare ka to ba a bashi zakka in eh, an ba su a kyauta ta sai a koma cikin dukiyar na a ɗebo zakka a baiwa masu abu <laughs> eh. ita zakka talakawa ake ba waɗanda ba su cikin waɗanga da kun kaji mun lissauta hmm. musamman da ya makauta ta kwan a fara ba makauta har su san su morewa zaman su kusa ga mai kuɗi don zama kusa da mai kuɗi in bai yamma mutane ko daɗi bai da takaici ma a gare shi sai a yi ta cewa makaucinka mai kuɗi na kamshi ɗaya aka kokarin aka sheka da shi in marice ya yi to shi yasa aka san sai ya ɗiba ya fara ba su bayan an ba su kunga sai su yi addu'a ta alheri kakka ɗauka ka kai ma wani can na nesa shi ɗai na nesa ko ya yaba ka ya ce na allah kake allah bai ansa shi ta bai san ka ba amma makwacinka in ya ce na allah kake allah na ansa da ka da mun ka karanta da kunan wuri aka ɗauko gawa za a wuce a makwata sun kai yabon alheri gare ta sai annabi ya ce wajabat an ka ɗauko wata sai makwata sun kai yabon sharri gare ta annabi ya ce wajabat bayan an wace umar ya ce sai ni tambaye shi ma wajabat ni na na wajaba sai ya ce kun yaba alheri ga wannan wajaban lahul janna aljanna ta wajaba gare shi allah ya anshi shaida kun yaban sharri ga wancan wajaban lahul nar wuta ta waje bagare Allah ya anshe da ku antum shuhada wallahi bil ardi ku makota, ku a shedodin Allah cikin ƙasa ka ku san tsakani da Allah wanga lokaci da ake ciki mai zahi lokacin gada babu sanyi da yawa ciki ga ka da kaya sai dai ka kai waje can ka raba nan baka bashi mutumin nan in ba waliyi na ba kusa gare ka bai cewa ana Allah kake yan ko kullum kana rigon kowa masallaci kai ko kai alliman ko kai an liman bai cewa na Allah kake to duk wanda zai zo daga can ne sai ce na Allah kake Allah bai ansa shaida ta wanga dai da a kusa don wanda ka ba da shaida bai san ka ba bai san ka ba magana dai ta yi ina san ka duk wanda baka yi makwataka da shi ba baka yi tahiya da shi ba baka yi hulɗa ta kuɗi da shi ba ina ka san shi baka san shi ba bisa bisa da yaki bisa bisa da yaki saboda haka ku taimaki makwatanku don su ba da shaida kwarai gare ku Allah ya ansa tunda annabi ya ce ku a shaida Allah da kuna haika umarni to ku yi kokari ku taimaki makwatanku kai hidda zakka kai ya ji takaici wa makwacin nan bai gaisan ko bai gaishe ka kai abba ka sai gaisuwa ba gaisuwa ce kai abba ka sai ta ba sai ta ka gani yanzu ka yadda kuɗi abin nan zakka miliyan guda shi makwacin nan naka dibi makwata waɗanda gidansu yake kusa da kowa gidansu take kusa kowa gidanka talakawa kuma samu dubu ɗari ɗari ka ba su na kusa kwan sauran a raba sauran jama'a ka gani gobe in ka biyo ba haka haka ka ga ana yi ya kiyaye ka Allah gaskiya da wani. Allah ya gafarta mana to ci gaba Allah gafarta malayan da kabli da ba'adi to kun san ga maza malikiya tana da ƙabliya tana da ba'adiya amma malaman da suka ce ba ta da ƙabliya ba ta da ba'adiya ita nahila wato saɓani na malamai suka samu wajen hadisin abin na na inna kulli sahawin fi salati a sajadatani to sabanin da malamai suka samu cikin wannan hadisi mai yawan malamai sun raunana shi to wayanda sun karauna na suna kace ya babu qabliya babu ba'diya don babu hadisi sahihi wanda ya inganta wanda ya ce ana qabliya ga nafila ko ba'diya to wayanda sun karauna suna adda wannan ra'ayi wayanda suka ce sahihi na suna wa akwai qabliya akwai ba'diya dan don akwai mutum ɗaya ko biyu wayanda na gani wayanda suka sa hashi amma duka mahi yawan malamai na ga suna ta cewa wane ya ce da ibon wane ya ce da ibon wane ya ce har ma wuce da ibon to shi yasa kun ka ga malamai sun saba ga wannan in dai ka gamsu da adarinka kana kamliya kana ba'adiyya. in ko ka isa ga hadisan ka kai inda annabi yi wannan inda aka kawo wannan magana ta annabi babin rabkanuwa to in ka kai can babu laihi kai aiki da abin da ka karanta Allah ya taimake ba ku ganin su sadda mutane kai ta suna ta banka mutane kwallo cikin masallaci wani iya buga ma kyakya wani ma babbana illa dai da gani ne ka san yaro na girma na yi kai ku ji tsoron Allah ku tudu yaran ku masallaci sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban an gafarta malam daga ciki akwai waɗansu suka kawo qur'anai fi sabilillah Allah gafarta malam mi hukuncin mutanen da ke yin azumi amma kuma ba su cika sallah sai su yi wata ba su yin wata to a gaya musu wa'annan da ba su cika sallah su ci gaba da cika sallah azumin su yayi amma sallar su akwai bukatar gyara su yi kokari su gyara Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan بديع jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu ruwa. ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwa masu albarka wayanda ba su da wata damuwa da wata cutuwa gare mu Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoronka Allah ka kara mana ibadarka Allah ka kara mana ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka wanda duniyar ga ta karike cewa duka Allah ka kare mana imanin kuma ka kare mana addinin saboda girman ka Allah ka kare mana lahiyar kuma ka kare mana rayukan kuma ka kare mana iyalinmu da zuriyarmu saboda girman ka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka kare mu ka kare ƙasan. ya Allah ka kare mu ka kare ƙasan. ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ka ƙara mu ƙasanmu lahiya da zaman lahiya saboda girman ka Allah ka gusar da duk wani tsoro daga wannan ƙasa ta mu ka gusar da hitina da tashin hankali kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu Allah ka hada kanmu a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka hada kanmu a cikin wannan ƙasa ta mu ka hada kan bayan ka musulmi ko ina suke a cikin ƙasashen su saboda rahamar ka Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin arewa mu ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali saboda girman ka Allah kara mana haɗin kai a cikin arewa mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai ofani saboda ramaka Allah ka shirya mu ka shirya matasan mu ka shirya dattijawa talakawa da tsohahinmu ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka kare mu ka kare jam ya Allah ka kare mu ka kare jam ya Allah ka kare mu ka kare jam ya Allah kara ma jam lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah dukkan jihohi makotanta Allah ka kare su ka kara musu lahiya da zaman lahiya saboda girman ka Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu kuma mu duka Allah ka kyautace imanin mu ka kyautace addinin mu ka kyautace aqidan mu ka kyautace maganganun mu da ayyukanmu da niyoyin da manohohin saboda ramar ka Allah ka gabarta mana ka kare wannan jiha ta mu daga gabacin ta zuwa yammacin ta daga kudancin ta zuwa arewacin ta kuma ka kara mana haɗin kai a cikin ta mu dinna Allah ka shirya mu ka shirya matasan mu ka shirya dattijawanmu ka shirya tsohon